الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin guwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna matan risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullahi bin abi zaid alkirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu tashi. daga babun fil azani wal iqama babin da zai yi bayani dangane da kiran sallah da ta yadda iqama a darasinmu na goma sha ɗaya mala ya ce wal azanu wajibun fil masajidi wal jama'ati arratibati kiran sallah wajibi ne a masallatai da kuma jama'o'i ratibai to me bambancin su wal jama'atin ratibati jama'o'i ratibai abinda ake nufi musalla duk inda mutane suka ware ginanne ne ko ba ginanne ba <clears throat> garejin mota ne ko garejin shago ne ko farandan wani gida ne ko kofar wani gida suka mayar a matsayin masallaci za su rinka salloli guda biyar an naɗa liman to wajibi ne a yi kiran sallah to balle kuma masallacin da aka gina su ne almasajid wal jama'at su ne waɗanda za su yi jam'i ratibati waɗanda ba sa tsinkewa wato koda da asuba suna fitowa sai dai wani lokaci masallacin yan kasuwa wani yi zamanin da su ba na sallah ciki ba sai dai masu gadi eh, amma su saboda ayi laluran haka ne inda masallacin yana tsakiyar anguwa za a ce da asuba ba a fitowa ai sallan asuba to ai waɗannan mutane anguwar lalatattu ne amma da yake kasuwa ne akwai daga shida zuwa shida kamar yadda suke fada kai ko da kasuwan da ake kusan kwana ne ma zai yi wahala Eh, a ce an yi sallan asuba a ciki tun da karfe 12 dare an tashi to kaga wannan za a dan daga musu kafa da sallan azahar da la'asar da magariba za su yi kiran sallah kuma su yi sallansu waɗansu masallatan kuma za ka samu ba cikin kasuwan ba ne suna bakin kasuwan ne saboda haka ko da a rufe kasuwannin mutanen da suke wucewa za su yi sallah a wajen to sai ya yi kiran sallah kuma a samu liman ratibi don ya fi kwanciyar hankali da nasuwa akan a kyale ke a zube kawai duk lokacin da aka zo sallah cewa ne bismillah ko a zo ana ta kame kame ga masabar malikiya wajibi ne a yi kiran sallah a masallaci tunda an gina shi domin sallah ne fi buyutin azinallahu a cikin waɗansu ɗakuna wanda Allah tabaraka Wata Ala ya ba da izinin a ɗaga wa yi hasmuhu يصبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما saboda haka waɗannan gine-ginen da aka ɗaga wanda Allah ta'ala ya ba da izini a ɗaga su a matsayin masallatai da wajibi ne a yi kiran sallah kuma kusa akwai ka'ida duk inda aka ce masallaci ne aka ware shi aka ce masallaci ne aka gina shi to ya zama hubusi warai da gaske ran da aka canza ra'ayi za a canza masallacin a mayar wani wuri yanzu wani zai zo gina gida sai gina masallaci wani dan fet duk da kasancewa ko dan fet ya gina Allah tabaraka wa ta'ala ya karba don man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina wa Allah masallaci kaman shekan tsunduwa banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida a cikin gidan aljanna dun kokarin sa kenan kazan ko zai yi wahala a ce mutum ya gina masallaci kamar kai kan gunguwa tunda ko shi ma ba zai iya tsayawa ya sallah wurin ba ana nufin komai karancin masallacin to an riga an gina wannan masallaci waje ya zama hubusi idan aka zo aka ce za a canza ga wani waje za a faɗaɗa to nan kuma ba yadda za a yi mai gidan ya mayar da shi shago ko kuma wani fito ko gareji inda aka samu sauki ne, sai dai a sayar masa eh, idan ya zama su yan kwamitin sun zauna sun tattauna sun ga ya kamata ya haka to shi kenan sai a sayar masa sai a ɗauki kuɗin don in ba haka ba wanda ya gina masallacin ya zo ya canza da wani abu daban to fa automatically ya riga ya lalata wakafinsa ina fata an gane don haka in dai masallaci an gina ki to wajibi ne a yi kiran sallah idan wuri an ware ki ana sallah a wajen da liman ratife, to ga masabar malikiya wajibi ne a yi kiran sallah to ba ma ba ko kai kadai za ka yi sallah ka yi kiran sallah sai dai kai a kanka ba wajibi ba ne kamar yadda malam zai kawo amma waɗannan saboda jama'a to wajibi ne a yi kiran sallah kuma karin bayani duk inda aka ware aka ce nan musalla ne to wannan kan ana iya canza shi koyaushe amma in an gina to ya riga an ba Allah amma in ba a gina ba to yana matsayin aro ne wata rana ana iya canza ra'ayi ko a ce an tashi daga wajen ko kuma gareji ne mai gidan ya riga ya rasu an raba gado to ba lalle ne wanda suka yi gado kuma su bari a ci gaba da sallah a wajen ba Tunda dama already musalla ne ba ainihin masallaci ba wannan kenan fa amma rajul fi khasati nafsihi amma mutumin da zai ki kadai fa in azana fa hasanu idan yayi kiran sallah to yana da kyau idan yayi kiran sallah yana da kyau sai dai a ina ne wasu malamai sun ce kamar yadda hadisi ya nuna annabi ya ce eh, masahabi idan ka kasance a ƙauyenka ko kuma a jejinka wajen kiwonka ko a gonanka idan lokacin sallah ya yi ka yi kiran sallah wanda ya gwada kenan banda cikin gari mutum zai yi sallah shi kala ya kwada kiran sallah zuwa waɗansu za su ce majanunu eh, za su yi ce mahaukaci ne sai dai kuma wasu malamai sun tafi da fahimtar cewa ko a cikin gari ne idan zai yi sallah shi kadai inda lokacin sallah ne to yana iya yin kiran sallah don ba mamaki wani idan ya ji ki zai sa ya je ya tsarki alola ya zo su yi sallah tare kun ga ya samu ladan jami'i kenan ina fata an gani hmm. don haka idan ka ji kiran sallah a jejin Allah ko ka ji kiran sallah a gona ko a wani kauye mutum ya kwala kiran sallah to abin da ya yi daidai ne kuma hakan yana da kyau saboda ya yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala budda lahu min al sai dai duk wanda ya kiran sallah dole ya ikama Mun tafiyan su ma daban-daban ne da kai kiran sallah da kar kai kiran sallah in ka zo sallah sai kai ikama sai ka tayar da ikama wa al mar'atu amma kun ga mace fa'in akamat fa hasanun in ta yi kama yana da kyau ba ta yi ba kuma sallanta ta yi sai dai wasu malamai sun ce babu bambanci tsakanin namiji da mace a wajen ta da kama, amma wajen kiran sallah akwai bambanci don mace ba ta kiran sallah ko da ko masallacin mata ne zalla mace ba za ta yi kiran sallah ba sai dai namiji ya yi musu kiran sallah bayan ya musu kiran sallah ya yi gaba Eh. kun san illan masallatan da ake biyan ladanai shi ne sun zo sun yi kiran sallah to tafiya suke yi waɗansu ƙasashe haka suke yi zai da biya jinsu yi eh, ya riga ya yi kinsa ya ce albakinsa zai yi kiran sallah ya tafi ko ya yi sallan a wani waje ne ko yana yi a wani waje ne ko ma ba ya sallan ne wallahu alamu musamman kasashen laraba nan abinda suke yi kenan zai ga sun kiran sallah sun kama hanya sun tafi saboda me saboda an aka zo tsayar da sallah za ga liman shi zai zo ya tada ikama yana danna abin zai zo ya tada ikama yana tada ikama sai ya wuce Nin ya wuce kuma sai ya ce ku daidaita tunda babu babu mai jiyarwa wane ne mai jiyarwa ya yi ladani menene da hausa ake kiransa mai amsa mai tara babu zakara ai ka je ka musu zakara ma sai su garkame ka eh daure ka za su yi tunda ba sa ka ba ga lasika ko ina ana bi ko limamin yana daga murya ko ba ya daga murya ba wanda ya sayi zai zo ta da ikamansa a cikin sahu yana ta da ikama sai ya wuce sai ce ku daidaita sahu to kaga ba ya bukatar ladan ko da ladan ko ba ladan ba ruwansa to amma dai abinda aka saba shine wanda ya kiran sallah kusan shi zai ta ya kama kuma za a yi sallah tare da shi amma aka ce zai kama hanya ya tafi wato ya yi kiran sallah ma waɗansu shi kuma ya fitar da kansa kenan ai kaga babu daɗi na idan mace bata ta ya kama ba babu laifi kuma sallanta ta yi warai da gaske ko da sallolin farillai ne kuwa sai eh, mun tashi mun samu matan da da yawa ba su ta da kama saboda suna aiki da abin da mai risala ya fala iyayenmu da kakanninmu da yawa ba su ta kama. mata sun kar wani ya kai gaba ya ce ya yi hadda maza mata nake magana sun suka zo kawai suka tsaya suka nazu sai su yi kabbaran harama abinsu saboda ga abin da mai risala ya fala sun sun ta da kama shi kenan dama wata tun tana yarinya ba ta rike yadda ake kama ba to ta girma yare ya riga ya makale mata ya murde mata harkinta saboda haka in ma ka koya mata jidali ne to sai ga sun zo sun sallan farilla kawai sai su yi kabbara kawai su bi abin nan su yi sallah ko da yake mun samu zamanin da da aka fito da lasuika da da babu lasuika mata a cikin gida ba sabin sallah amma da aka fito da lasuika mata a cikin gida sai suka kwaikwai bin ainihin sallah da a garin nan idan aka sa lasika a masallata ya kai kiran sallah wanda yake kauyen bauchi ma yana ji wanda yake kangare yana jin kiran sallan bauchi saboda haka idan akwai zakara mai murya to suna jin komai daga can za mu samu a can gaba a cikin littafin muktasar khalil cewa ga masabar malikiya suna da fahimtar ko da daga cikin gida ne ana iya bin sallah suka ce wa in bidarin ko da mutane suna masallaci masu bin sallah suna wani gida to suna iya bin sallah matukan suna jin komai da komai sai dai mun samu wani hadisi wanda manzo Allah yake maganan cewa duk wanda bai sadar da sahu ba ya yi sallah a fanɗare to bai da sallah la salata liman faridin safi ba domin wannan hadisi ba to da zai nuna duk wanda yake wajen haraba ba sai ya hadu da cikin masallaci ko da sahun cikin masallaci ba ko yana wani gida ko yana nesa inda yana jin komai zai iya bin sallah to amma sai wannan hadisi ya zama to karere ina fata an gani sai dai in akwai lalura yawan akwai lalura ka zo ka sa masallaci ya ci ga tsakaninka da masallaci akwai wani kwari kamar irin kwalbet din nan da ba a rufe ba to sai ku yi sahuwa ba wannan lalura ce tunda ba za a ce ku zo ku shimfiɗa sahuwa kan finin karfen ainihin rodi ba balle a ce ku shiga cikin kwata ko cikin rabi ku yi sahu ba ina fata an gani to haka yake warware matsaloli na ilimi Allah taimake mu to kurakuran da aka samu a baya sai mu ce Allah ya gafarta musu mu ma Allah ya gafarta mana hmm. wa illa fala haraja idan ba ta yi ikama ba ba ta da laifi to kun ga suna da dalilin su inda suka samu dalili kenan kuma wasu malamai na hadisi su ma sun tabbatar da haka wala azzanu le salatin sai dai ya kamata a sani ba a yin kiran sallah ga kowace sallah qabla ha kafin lokacinta inda lokaci bai ba babu yadda za a yi a yi wa sallah wato kiran sallah illa subha sai ba kawai lokacin da ya kai kiran sallah farko lokacin sallah bai shiga ba eh, lokacin sallah bai shiga ba don alfajir na kamar yadda suke faɗa alfajiru alkazib shi ne ke bayyana da hausa na kiran alfijir ɗin ƙariya amma asalin hausa shi ne alfijir ɗin yara kwarai da gaske alfijir ɗin yara su da kasancewa lokacin yara suna ta kwaɗa baccinsu don ko alfijir ɗin gaskiya ne ma yaro in ba ka dage ba zai tashi ba ba zai tashi ba me yasa yake bacci da yawa saboda baya da damuwa kamar na ubansa kwarai da gaske idan da yana da damuwa irin na ubansa kafin asuba zai tashi to idan alfijir na farko ya bayyana a sallan asuba za a yi kiran sallah amma kuma ba za a yi sallah asuba a lokacin ba ko da kuwa akwai halin tafiya ko kuma rashin lafiya ko wata lalura ina fata an gani da eh, ma'ana idan lokacin sallah bai yi ba ba za a yi mata kiran sallah ba saboda lalura amma mutane suna iya yin sallah yanzu kamar misali za a hada magariba da isha'i malamai da yawa abinda suka ce za a hada magariba da isha'i magariba ce ake mata kiran sallah ban banda isha'i me yasa saboda lokacin ta bai yi ba to amma me yasa waɗansu masallatai suke kiran sallah saboda ko da yake ba su ɗauki ainihin fassaran da ya kamata su ɗauka ba akwai fahimtar da take maganan cewa a masabar maliki yayin za a haɗa magariba da isha'i in aka yi kiran sallan magariba a jinkirta sai magariban lokacinta ya je ƙarshe tunda lokacinta kankani ne sai ya aiwatar da ita ana sallama farkon isha'i ya shiga sai ya tashi a yi kiran sallah sannan sai a aiwatar da sallar isha'in sai mutane su wasu abin ina tsammanin kowa kwanakin baya mun karanta akwai darasin da mun karanta na yi bayanin haka to kaga kenan wato jam'in an yi magariba a lokacin ta an yi isha'i a farko magariba a karshen lokacin ta isha'i a farkon lokacin ta shi yasa ake kiran sallah amma ba haka ba in lokacin sallah bai ba ba kiran sallah ko aikin haji idan ka tafi za a hada tsakanin azahar da la'asar kiran sallah ɗaya suke yi idan suka yi azahar sai a take a tada kama kuma sai a yi la'asar amma ba a kiran sallah ba saboda lokacin la'asar bai yi ba za a yi tsayuwan arfa kenan daga nan kuma sai a yi ta tsayuwa har rana ta faɗi don haka sallah su ba ita ce kawai ake mata kiran sallah kafin lokacin tafala ba sa an yi azana laha babu laifi a yi mata kiran sallah fi sudusil akhir min al-layl a sudusi na karshe na dare bi ma'ana kasa dare gida shida to sai ka dauki sudusin karshe sai ka yi kiran sallah kafin alfijir ya bayyana kenan tun wannan lissafi ana farawa ne daga lokacin da rana ta faɗi zuwa lokacin da alfijir na gaskiya zai fito rana tana faduwa misali a ce kamar karfe shida da rabi alfijir kuma yana fitowa kamar karfe biyar to kaga sai ka yi lissafi waɗannan awoyin da suke tsakani sai ka kasa su gida shida to an je kusan ƙarshe to za sai a yi kiran sallah kuma lokacin sallan asuba ɗin bai yi ba saboda haka sallah asuba ana mata kiran sallah da farko ko karfe uku da rabi ko karfe hudu eh, ko uku da rabi ko hudu amma abin da na lura daga masallatan da nake jin kira kirayen sallolin su da asuba shine mafiya yawa karfe hudu suke kiran sallah amma unguwan nan akwai wani lokaci za ga ina jin kola da ni rikicewa yake yi ne sai ka ji karfe uku da wani abu ya buga kiran sallah amma ba kullum yake yi ba ban san dai wani masallaci ba ne eh. idan ka ji kiran sallah ka duba akwai matsala wani lokaci ina jin koya kasa bacci ne koya ya kawai zai fito ya kwale kiran sallah eh inda za ka gane cewa kuskure ne saboda ba kullum yake yin haka ba karfe uku da wani abu ko karfe uku da rabi amma mafiya yawa karfe hudu ake yi Sanan kiran sallah na biyu karfe biyar kaga tsakani awa guda kenan eh wani kuma ya makara shi baya da takamaiman lokaci to ba daidai bane ba daidai bane ko zamanin annabi mai kiran sallan farko daban mai kiran sallah na biyu daban in kai kadai ba za ka iya halawa ba to a rabawa ma ladanai guda biyu mana a raba musu tunda annabi da kansa ya faɗa ya ce idan bilal ya yi kiran sallah to ku ci ku sha wannan ba zai hana ku suhur ba domin yana kiran sallah da farko ne hatta yunadi ibnu ummi maktumin har lokacin da abdullahi bin ummi maktumin zai kira sallah akwai idiraji cikin hadisin fa innahu kana rajulan ama la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta saboda ki makaho ne ba ya kiran sallah sai an ce fa gari zai waye gari zai waye sannan sai ya take ya kiran sallah to kaga mai yi na farko shine bilal mai yi na biyu shine abdullahi bin ummi maktumin don haka ba daidai ba ne ladani duk lokacin da ya taki a sallan asuba kawai ya hoshi iska ya kwala kiran sallah wannan yana ruɗa mu ko musulunci bai yadda da wannan ba dun ba tsari ba ne kamata a yanke lokacin kiran sallah na farko lokaci kaza kiran sallah na biyu lokaci kaza wala zanu kiran sallah wanda mafiya yawa ga masabar malikiya ake yi shine wannan Allahu akbar Allahu akbar in kun duba za ku ga kafarorin guda biyu ne kacal amma wanda ya hada to ana ganin shi zai yi guda biyu ne wato zai maimaita sau biyu kafarorin za su zama hudu kenan Allahu akbar Allahu akbar ina ladanai masu kiran sallah normally idan kun zo kiran sallah sai ku ce Allahu akbar Allahu akbar ba a tsayawa a ɗauka da a a tsakani ko kai in ka duba za ga akwai wahala ko a ku akwai wahala Allahu akbarul amma Allahu akbar al ai kaga akwai wahala halawa yake yanzu za ka hala ka hala duka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya fila ama Amma in za ka yi guda biyu ne kacal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mure <laughs> ne ta nan. <laughs> Ee. Wa ya ce masu kiran sallah zofi ne suke kiran sallah da idan samari suna son su yi kiran sallah masallaci da tsofi sai a yi ta rigima shi tsoho yana ganin shi ya kamata ce a yi kiran sallah alhali kiran sallah ana neman mai murya ne wanda yake da murya shi zai yi to a wannan tsari da mala ya kawo mana wato kabbarorin guda biyu ne shi yasa ake yin su daban-daban duk wanda ya zo kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar bai laifi ba daidai ne sai dai ya danganta da yadda zai ja numfashi don an fi son kaɗan ja saboda abin ya fi harbawa maimakon allahu akbar wannan sai ta da ya kama kamata ya allahu akbar aka yi kamata eh amma na zai ja numfashi in man gyaɗa bai maka yawa ba don man ya maka yawa abin nan yawunka zai iya zinkewa kuma kana iya samun matsala na'am ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu an ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka ya kamata a fana amma kun san wani lokaci mutanenmu kamar kiran sallar sun mai shi gado ne sai ka je ashhadu anna muhammadan in ka ce za ka ce dan din nan akwai matsala muhammadar ya ci sauki saboda ƙarshen zai fada cikin ra'un din shi ne ka'ida amma a an na muhammadan rasulullah to ai kaga dole sai ka ɗanyi wani burke an na muhammadan rasulullah maimakon ka ce a an na muhammadan rasulullah ka wuce gaba ɗaya Shi ne daidai sai mala yake summa turajji'u bi arfa amin sautika awwala marra sai ka sake dawowa ka daga muryanka da farko fa tukarrir at-tashahhud sai ka maimaita tahiyya fa taqulu ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to kiran sallah akwai nau'i guda biyu ba sai mun yi wani dogon sharhi ba wato kamar yadda muka ambata da farko idan ka zo ka ce Allahu akbar Allahu akbar yayi wanda ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yayi ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله sai ka ci gaba ka ɗaga muryanka da wasu suna yin tarji'i da farko wasu suna yi daga baya wato za ka sake maimaitawa a hankali sannan za ka ɗaga muryanka ina fata an gani shi ne tarji'i kuma dukansu sun tabbata cikin hadisi na hayya ala sala hayya shine ta'alau hayya ala sala hayya ala al-falah to wadansu suna ce sai an karfafa sala sai an ai na tuna da mun taki mun samu wanda ba su faɗin fala hayya ala sala هيا على الصلاة هيا على الصلاة ina jin haka ke ko wallahi zai kaji da karfi amma sai yuru eh, a lokacin lasika ne shi ne a karshen sai kaji fala eh. shi kaman an sa ka'ida wato ba za ka wane shi da to mun rasa ma ina ka samu wannan <laughs> irin wannan kiran sallah ina ka samu ai yadda ka ce hayya ala Fala, haka za ka ce hayya ala fala ina fata an gani wannan maganan sallah wannan maganan babban rabu fayin kunta fi isu buhi don a sallan asuba ne litahahuna sai ka kara a nan ka ce me as-salatu khairum haka yake fala as-salatu khairum minan nawm in mutum ya faɗi haka shine daidai a larabci amma as-salatu khairu minan nawmi eh, ya mai yi sai ka ce yaren garanti as-salatu khairu min an-nawmi to khairu nan kuskure ne khairun ake fada to amma saboda zaka hada da na gaba ba zai yi ka ce khairun ba sai dai ka ce khairun mimun zai hadu dun ya fi sauki yawwa saboda haka ba a tsayawa sai dai idan an samu dattijo yana da ciwon numfashi ko yana da matsala to wannan amma kuma wanda zai haɗe shi ya fi cancanta kuma ya kiran sallah akan wanda zai raba dun ba a rabawa abinda yake nufi wato sallah ta fi bacci muhimmanci as-salatu khairun minan nawm la taqul zalika fi ghairi nida'i subhi ba za ka faɗi wannan ba in ba sallan kiran sallan asuba ba to sai dai a kiran sallan farko ake fada ko na biyu akwai sabanin malamai eh, amma mu nan mun fi daukawa a na farko saboda me saboda lokacin mutane suke bacci waɗansu kuma sukan yi a na biyu to muna ganin duk wanda mutum ya dauka daidai ne sai dai kamar yadda mu muka tafi a na farko din nan to kamata ya tafi a haka idan mutum ya kawo ya zo ya canza to musamman waɗanda suka ta'allaka azumin su daukan a kan kiran sallah da asuba to za a rikita su tunda mai muktasar ya ce ya halatta mutum ya dogara da mai kiran sallah ya dogara da shi wajen daukan azumi ko wajen ajiyewa ko wajen shan ruwa akwai masallatan da in kaji an yi kiran sallah to rana ta faɗi ne shi yasa kullum muke cewa limamin masallatan ko nan to Allah su yi hakuri da buɗe bakin sun ci dabino kawai to su yi kiran sallah wa mutane amma ba wai sai ladan ya gama take cikinsa ba saboda in ya take cikinsa ma kiran sallah ba zai karfi ba to mutane suna ta jira suna son su ji kiran sallah alhaliki kuma ya zauna ana kawo wani kwano ma daga wani gida zai ce sai ya ga wato sai ya ga kwakwam lokaci yana ta tafiya to kamata yi idan aka ci da bino tun da ko waɗanda suka ta'allaka shan ruwansu bisa kiran sallan nan to a yi musu kiran sallan da wuri to kaga bai kamata a kawo abinda zai kawo rudani ba na to bayan mutum ya ce asfalatu khairun minan nau sai ce Allahu akbar Allahu akbar amma idan a wancan ne za ka iya ce Allahu akbar Allahu akbar sai dai nan sau da yake fala sannan sai ne sai la ilaha illallah shi ma sau da yake fala maratan wahida sau ɗaya ake faɗi to kaji yadda ake kiran sallah ko ka ɗauki wannan ko ka ɗauki waccan wale kama tu witrun sai dai kama wuturi ne mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa ikama sau ɗaya ɗaya ake yi amma mutum ya yi biyu bai yi laifi ba saboda an samu ruwayan da ta tabbatar da haka ga yadda ake ikama Allahu akbar Allahu akbar ko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala al fala kada kamace sala ga masabar malikiya kada kamace sala guda da yake fala amma ruwayan da ya zo da katkamacin sala guda ɗaya malamai suka ce bai tabbata ba sai guda biyu ina ba ta gani kun ga sauran daidai ne amma wannan sau biyu ake fada katkamacin sala to katkamacin sala allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah to ban an samu ladanin da zai yi bibiyu shi ma bai laifi ba allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله to kar kuma ya manta ya barke ce hai <laughs> ya daga murya eh saboda yan kana yi bibiyun ba ka dan nasu ba sai ka dauka ko kiran sallah ne zai manta hmm. to wannan shine karshen wannan babi saboda haka ya kawo mana a takaice daɗin littafin risala kenan yadda yake takaita abubuwa kuma mafiya yawan abin da yake kawo mana ingantattu ne yasa in ka wahala a littafan baya ko ka gubture saboda wahala da kuma kwane-kwane don ka zo risala za ka samu nazuwa yasa ba a son mutum ya bar karatun da wuri kamata ya yi sai ya sauke risala in ya so sai ya huta saboda in ya je littafin gaba ba mamaki zai gutsuru da yawa zai ji babu daɗi sai wani babi mai muhimmanci babu sifatil amali fi salawatil mafrudati babin yadda ake ayyuka a cikin sallolin farillai guda biyar din nan wama yattasilu biha min an-nawafil wa sunan da kuma sallolin nafilfili da na sunnoni saboda haka maimakon ya ware mana farillan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah makarukan sallah Abin da ke bata sallah kaza kaza Ya ce to gara ya kawo mana sifa ya ɗauko tsari ne na ainihin littafin wato littafin hadisai ɗin masu hadisai sukan kawo tsari na sifofin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Yau hadisan da suka yi magana akan sallah ka kaf gaba ɗaya idan ka tattara su an ce hadisai guda uku su ne waɗanda ka haɗa su kusan komai a cikin sallah sun ambata akwai wani hadisi na abu kuraira akwai hadisin wato rifa'a sannan kuma akwai hadisin abi humaid as-sa'idi waɗannan hadisai guda uku su ne suka yi bayanin yadda ake kowace irin sallah abinda za ka samu ba su ambata ba za ka same su daidaiku ne haka amma mafiya yawa da farillai da sunnoni da musahabbai da sun ambata hadisin abu hurera idan ba kuma ta ba shine hadisin wanda ya muna na sallarsa annabi yana zaune ya zo ya yi sallah da ya yi sallah sai ya zo majalisan annabi ya yi masa sallama mazala ya amsa sallama sai ta irji fasalli fa na kalamtu falle. ya ce koma ka je ka yi sallah saboda tamkar ba ka yi sallah ba da wannan ne malamai suka ce duk mutumin da ya sallah bai kyautata sallan ba wato ya yi yadda ya ga dama to ya yi dunguren kule eh, dunguren kule abokina ka gane dunguren kule sallah ba ta yi ba ko yawwa ya kule take dungure eh ina jin kularin yanzu ma suna dungure kuwa suna yi to amma na gidanka ba sa yi kenan eh, shi ne babu natsuwa to sallah ba ta yi ba mutumin ya je ya sake sallah ya dawo ya sake sallama wa annabi annabi ya amsa sallama sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ashe mutumin da yake kuskure a sallah ko azumi ko me in yayi sallama za a amsa sallaman sa amma abin da yayi ba daidai ba kuma za a gwada masa ba daidai ba ina fata an gani sai da suka yi haka haso uku ana uku ya ce ya manzo Allah ni fa ba zan yi yin sallah fiye da haka wato mai kyau fiye da haka ba sai ce to in ka inganta alola ka kyautata alola ka zo ka tsaya ka fuskanci alkibla ka natsu idan ka natsu ka kudurta niyya kai kabbaran harama ka karanta fatiha ka karanta sura ka yi ruku'u ka miƙar da bayanka sannan ka ɗago daga ruku'u ka miƙe sosai ka natsu sannan sai ka faɗi ka yi sujada idan ka yi sujada bayan ka yi kasance yana meke hannayenka nan karka baje su da yawa kuma karka takure su kafafuwanka ka kafa su gwiwoyinka da sun taba kasa da tafukan hannayenka maza Allah ya ta masa bayani sai da ya yi raka'a guda sai ya ce to if al zalika fi kulle ha, haka za ka ya sallanka to daga wannan hadisi sai aka rike muhimman abubuwa saboda haka hadisi rifa'a ma sai ya ambaci wani bangare da waɗansu addu'o'i da askar da ake yi hadisin abu humaida sa'idi ah, radiyallahu an shi ma sai ambaci wani bangare to shine mai risala duk ya tattaro mana gashi zai kawo har ma da gari yace wal ihramu fi salati kabbaran harama a cikin sallah tunda mun ambace kama a can baya kabbaran harama a cikin sallah an ta kula shine kace Allahu akbar kabbaran harama kenan idan mutum ba zai iya ba a koya masa ba zai iya ba to shikenan sai ya zo ya shiga sallah haka amma ba zai ce Allahu a'zam ko Allahu ajallu ba Allahu akbar wannan kabbara ita kadanta aka sani wannan kenan la yujzi'u ghayru hadhihi alkalima kalima walin wannan kalma wato bai halatta ba zai yi ba wa tarfa'u yadayka hadwa mankibayka aw duna zalik yace kuma zaka daga hannayenka daidai kafadunka ko kuma kasa da haka sai dai abinda nasin hadisi yace ko ka daga hannayenka daidai kunnuwanka ko kuma ka daga hannayenka daidai kafadunka duk ɗaya ne summa taqra'u nan sai kai karatu to kun ga nan akwai abin da ya tsallake akwai abin da ya tsallake saboda me saboda ga masabar malikiya suna ganin ko makaruhi ne ko ma ba lalle bane abu na farko idan mutum ya kabbaran harama zai sake hannunsa yana lilo ne zai saka daya akan daya na dama akan haguna akan kirjinsa a saman cibinsa ko a kasar cibinsa shine alqabdu a watr wannan akwai hadisi takamaimai wanda ya tabbatar da haka abu na biyu shine malam bai ambaci addu'o'in da ake yi kafin a yi kabbaran harama ba saboda ga masabar malikiya ba dole bane eh, ai ga kafin yi karatun fatiya ko kafin a yi karatun fatiya wanda kuma an samu hadisai ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba اللهم باعد بيني وبينك خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من قطاياي بالماء والثلج والبرد وسبحانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك illa anta astaghfiruka wa mutum zai yi ko da yake a gaba ya ambata mana akwai a'udhu billahi samiyil alim minash shaitanir rajim min nafsihi wa nafsihi ko kuma bismillahir rahmanir rahim misali walan su a masabar malikiya suna ganin haka makaruhi ne amma kuma wasu hadisai sun tabbatar da haka tun wata ruwaya ta gwada cewa annabi baya bayyana wani a boye yake yi ai kowancan zikirin ma sai da abu huraira ya tambaye shi idan kai kabbaran harama mukan ji kana yi shiru kafin kai karatun fatiha ko akwai abin da kake faɗa ne sai ya ce ya eh, akwai abin da kake faɗa shine allahumma ba'id baini wa bainaka yaya to kaga sai ya shigar da shi sai dai mutum yayi sallah bai yi wannan ba ba a ce sallarsa ta baci ina fatan gani hmm. sai malam ya kara da cewa sun matakara usai kai karatun tura wato a fatiha ko suratul fatiha bayan kunta fi subuhi idan a sallan asuba ce to zai fara buga mana misali da ita karata jaharan sai kai karatu a bayyane bi ummil qur'ani da suratul fatiha la tasabbi bismillahir rahmanir rahim في ummil qur'ani wala fi الصورة التي بعدها yace ba za ka bude da bismillah ba cikin karatun fatiha ko cikin karatun suran da za ka yi bayan fatiha to ga masabar malikiya sun ce maka ruhi ne amma wasu masabobi suna ganin yana da muhimmanci musamman fatiha a yi mata bismillah amma a boye sura ita ma a yi mata bismillah amma in ba a yi ba ba dole ba ne inda za ka ɗauko daga farko to ka yi bismillah amma ba daga farko za ka ɗauko ba ba sai ka yi bismillah ba wa za kulta idan ka je karshe ka ce wala dallin fa qul amin yace ka ce amin domin addu'a ce Allah ka amsa mana in kunta wahadaka idan kai kadai ne kake sallah aw khalfa imamin ko kuma kana bayan liman liman ya ce wala dallin kai sai ka ce amin wa tukfiha sai dai ka boye me yasa ba fala a bayyane saboda addu'a ce bayyana addu'a ga masabar malikiya makaruhi ne sai dai kuma wasu sun ce tun da annabi ya ce idan liman ya ce gairil mazubi alaihim wala dhalin ya ce faqulu amin fa innahu man wafaka taminuhu tamin almala'ika malaika ghufira lahu kaddama taqaddama min zambe Su wanda amin din ya dace da amin din malaiku an gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa shi yasa yake a bayyane na fata an gani an samu ruwayan ma da zamanin sahabbai ka je amin din kana waje ma za ka je amin ya sa ke amin din a bayyane in dai karatun da aka bayyana ne wanda aka yi aboye kuwa dama baka san ina ne za a yi tunda aboye za ka amin din ɗinka kai ma kana karatu neman na karatu kai ma kana yi tun da ba kiru za ka yi ba don kai kiru za ka yi ta tunanin cefane in kana da gida eh ka gani kar kuma liman ya yi kabbara kar kuma ka ce amin wai kai ka ya karasa fatiha ne eh za a iya samun haka na'am wala ya kulu hal imamu da masabar malikiya liman ba zai faɗi amin ba fi ma jihar fi cikin abin da ya bayyana mamu ne za su faɗa wa ya kulu ha fi ma asarra fi amma cikin karatun da ya ɓoye to liman zai ce amin wa fi kaulihi iya hafil jihar ikhtilafun ko da yake idan ya bayyana karatu ya ce amin akwai saɓanin malamai to wannan shine adalcin da mai risala yayi yi ce mafi inganci shine idan liman ya ce gairil makdubi alaihim waladwalin yadda mu za su ce amin haka shi ma liman zai ce amin kowa ya faɗi nasa kowa ya faɗi nasa sai dai kun san karatun da ya a bayyane ne ya riga ya sauka to ba zai ya daga murya wajen faɗin amin ba su ne masu daga murya saboda numfashi ya sauka ka sake ɗaukansa lokaci guda yana da wahala shi yasa waɗansu limaman sukan ce amin ɗin ba za ka ji wasu kuma za ka ji an gane wannan kuma zance mafi inganci shine kamar yadda na ambata idan liman yana bayyana karatu to ka saurare shi wannan shi muka fi goyon baya akwai masu ce kai ma ka karanta fatiha in dai fatiha ce ka karanta amma mu muna cewa in dai ya bayyana kana jinsa to ka saurare ki lokacin da ya je gairil maghdubi alaihim waladdallin to yana amin sa kai ma kana naka an gani amma in ya boye karatu to fa dole ka karanta fatiha to kaga kowa zai karanta fatiha yayi amin sa boye ثم تقرأ سورة من طوال المفصلين sa'annan sai a karanta sura daga tiwalil mufassal daga ina ne waɗansu suna cewa daga wajen izo kusan goma goma sai eh, wajen kasami allahu izo shida ya sauko ƙasa kafin a zo wadduha saboda wadduha ya yi ƙasa ko da ke suma a cikinsu akwai masu ɗan tsawo to su ne yan takaitattu a karanta to an samu sallan asuba a zamanin annabi ana karanta suratu yusufa ana raba ta gida biyu eh kamar yadda ake karanta suratu sajada ayoyi guda talatin ko kuma a karanta suratu dahari ayoyi wajen arba'in ko hamsin da wani abu a guda abinda da yake bukata shine sallan asuba a tsawaita a tsawaita yasa idan limamin ku yana tsawaitawa banda guna guni don abin da yake yi daidai ne sai dai shi kuma liman idan zai zo zai jawo mutane zai tsawaita a nasa kuma ya gaggauta toriya yake yi ba don Allah ba shi ma sai ya gyara yi wa in kana atwala min zalik idan kuma an samu tafi haka fa hasanun yana da kyau bi kadari taglis gwargwadon yadda za a yi a sallame da sauran duhu gari bai waye ba wata jihar bi qira'atiha ana bayyana karatun sallan asuba fa idza tammati sura idan sura ta kare kabbarta sai kai kabbara wato zaka bayyana karatun sannan kuma idan suran ta kare ko inda zaka tsaya sai kai kabbara tun hita sai ka le ruku'i yayin da zaka sunkuya ga ruku'a ina fata an gani to ana akwai abinda wani hadisi ya ambata shine akwai daga hannu daidai kafaɗa ko daidai kunne kafin ka je ruku'a fatumakkinu yadayka min rukubataika lalle ka samar da hannayenka gwiwoyinka lokacin ruku'a wa tusawwi zaharaka musauyan ka daidaita bayanka a miƙe wala tarfa ra'saka ba za ka daga kanka ba wala tu'atihu sannan kuma wala uhu ba kuma za ka sunkuyar da shi ba wato jafi za ka nisantar aika an jambai ka. gabarin damatsunka wato damatsunka gabarin kwaibanka ba za ka manna su ba wata taqidul a bi za zaka kudurta a zuciyanka kaskantar da kai da ruku'ika da ruku'inka wasu sujudika da ma sujudanka wala tad'u fi ruku'ika ba za ka yi addu'a cikin ruku'unka ba saboda annabi ya hana ba addu'a cikin ruku. wa kul in shi'ta idan ga dama ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi zali fi zalika tawqitu qawlin a cikin wannan babu ta zance wala hatta fil kuma babu iyaka wajen zama a ce minti kaza zaka yi ko sau uku zaka yi ba lalle ba lalle ba kun ga kenan ko sau daya mutun yayi yayi kuma ko sau biyar kai baka yi laifi ba subhana rabbiyal azim ko anan ka tsaya yayi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subuhun quddus rabbul malaikati war ruh سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة kibriya wal azama duk waɗannan suna daga cikin askar ɗin da ake a cikin ruku to kaga in ka ɗauka kai sau ɗaya yayin kai sau biyu yayin kai sau uku yayin kai sau hudu ko biyar yayi sai dai limamai ana ba su shawarin cewa su daidaita yadda ba za su tsawwala wa mutane ba lokacin da mutum ya zo zai sallar nafilan san ya so ya tsawwala yadda ya ga dama sannan kuma sallah ana son a daidaita ta kada ya kasance raka'a ta biyu ta fi raka'a ta farko tsawo ba a son haka raka'a ta farko kamata ya yi tafi raka'a ta biyu shi yasa za ga wani lokaci ko ka karanta ayoyi da ba su da yawa a raka'a ta farko in suna da tsawo to za a iya kwamfiyarin ɗinsu eh, da gajerun ayoyi na suran da take da dan tsawo ko kuma wanda take takaitacciya Na to wannan bayanin da yayi ne hakikanin yadda ake ruku'a duk wanda bai ruku'u haka bai goho to sallansa ba ta yi ba shi yasa hatta kanka sai yayi saitin bayanka in mutum ya sunkuya zai ga karkashi zai rinka hango abin na wannan sallan yara ne sallan yara ne yaro shi ne in ya zo rukuwa sai ya sunkuya sosai shi ya fi son ya rinka hango can amma wanda kuma ka ga ya daga kansa to dan tsegumi ne ba a son mutum ya daga kuma ba a son ya sunkuya saboda haka da gadon bayanka kashinka na bayanka da wuyanka da ƙeyanka za su tafi a miƙe sahabi ya ambata ya ce irin ruku'un da ake so shi ne wanda ake a zamanin annabi in an ɗora kwano a bayan ka yayin da kai ruku'u ba zai faɗi ba Malamanmu suna fasarawa da ƙwariya eh suna fasarawa da ƙwariya ka san ƙwariya ko ya fi tsini a ce ka yi ruku'u a ɗora ƙwariya a bayan ka ba zai faɗi ba Shi ne ka yi ruku'un da annabi ya ce yi. kun ga sai a kiyaye na sun matar fa'ura a saka sa'an nan sai ka ɗaga kanka wa an ta ƙa'ilun kana mai cewa sami Allahu liman hamida sun mata kulu sai ka ce Allahumma rabbana walakal hamdu in kunta wahdaka idan kai kaɗai ne kun ga nan bai ambata mana daga hannun da ake yi ba alhali akwai wani hadisi da ya ambaci daga hannu wato daidai ka faɗa ko kuma daidai ina eh kunnuwa kafada ko kunnuwa to amma faɗin sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana walakal ham ya tabbata ko rabbana walakal ham ya tabbata ko rabbana lakal ham shi ma tabbata wala ya ƙolo hal imamu sai dai mai risala ya faɗi wata magana ya ce liman ba zai faɗa ba wala ya ƙolo mamu musami Allahu liman hamida mai koyi da liman shi ko ba zai ce sami Allahu liman hamida ba saboda haka liman shine mai sami Allahu liman hamida shi kuma mamu ko shi shine mai falin mai rabbana walakal hamdu mai koyi da liman to amma kuma zance mafi inganci shine dukansu za su bada sai dai shi liman yana da lasika zai fada da karfi kai za ka fada a hankali saboda ruwayoyin da aka samu sai ana ganin kaman ba a raba aikin ba lokacin da muke yara da muke ji ake ce sami Allahu liman hamida na ce a'a na ce liman yana faɗin sunansa da kansa eh yayin da ba ka ji larabci ko ba ka ji larabci ba sami Allahu liman hamida liman wato har da liman kenan a ciki ashe liman ne eh in za ka rubuta da hausa yadda za ka rubuta liman da hausa haka za ka rubuta liman duk ɗaya ne ba bambanci sai dai kalmomi guda biyu ne a kada su waje guda hmm, ba liman ba ne liman ga wanda eh, Allah yana ji wato sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa eh, ya saurari wanda ya gode masa rabbana walakal hamdu ubangiji godiya kuma taka ce na'am wa yaqulu allahumma rabbana wa lakal hamdu Wata sauyi qa'iman sai ka daidaita kana tsaye mutma'innan kana cikin natsuwa mutarassilan ka take gabobinka gaba daya kafin ka je sujada to inda waɗansu ke lalata sallan su kenan kamar mutanen kauye mutum ya dago daga ruku ba zai mike ba in ya mike me zai cinye shi amma in zai tsin idan zai tsinka mangoro ko me in ya mike bayansa sama sai ta lankwashe saboda zai kaɗo mangoro ko gwaiba a sama ko kuma zai ɗebi tsorawa ba ka suke yi ba to amma me yasa wajen sallah ba za su mike ba ayin ba ciwon baya kake da shi ba sai ka mike duk wanda bai mike ba ƙasusuwansa suka koma yadda suke ba to rukuwansa ba ta yi ba idan rukuwa ko ba ta yi ba sallah ba ta yi ba wannan shine kawai saboda haka mai risala ke yasa ya ambata mana sifofi guda nawa eh wa tasawi tasawi shi karan kansa qa'iman mutma'innan mutarassila wannan ita ce kaida sun mata hawi sajidan yace sai ka faɗi kana mai sujada to amma kuma anan kun ga bai ambata mana menene ba akwai abin da yake anan eh akwai azkar sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu lokacin da kake tsaye hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mila samawati wa mil al ardi wa mil amakita min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd wa kulluna wa kulluna laka 'abdu ahqqu ma qala al kana iya karawa da Allahumma la mani'a lima ataita wala mutiya lima manata wala yanfa'u min kal jaddu kwarai sai dai yana yana da tsawo wannan kana sallah kai kaɗai sai ka faɗi haka lokacin kuma da kake jan mutane sai ka takaita musu tunda akwai nau'i iri daban-daban to kaga yan gaggawa da suke sunkuya wannan in kana liman kaga inuwan wani ka ci gaba da addu'o'inka ka ki tafiya sujada in ya yi yunkura sai ka dan kamar za ka gyara riga sai ka fasa eh. <laughs> na'am summa ta sannan sai ka faɗi kana mai sujada to a wannan gaba ya kamata mu tsaya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh